alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu to hukuncin mutum ya bari malamai su su karanta mishi alkur'ani domin neman wata biyan bukata har a ba su sadaka ko wani abu mai kama da haka ya halarta ko bai halarta ba na farko allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yana cewa wa nunazzilu min alqur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu saukar da alkur'ani ya zamanto waraka da kuma rahma ga bayi muminai waɗanda suka yi imani da Allah da manzon shi annabi Muhammad suka kuma yi imani da wannan alkur'ani to alkur'ani yana zame musu waraka daga dukkanin kowane musiba ya kuma zamanto musu rahma daga cikin kuma halin rayuwarsu na duniya da wanda kuma za su fuskanci a lahira to idan mutum yana harkar kasuwanci ko rashin lafiya ko wata bukata yake nema ta alkhairi yana son a karanta mishi alkur'ani na farko karanta alkur'ani domin neman biyan bukata a ko sharuta da ya kamata bawa ya kasance ya san su idan kana so a karanta maka alkur'ani <clears throat> na farko inda kai ba ka iya karanta alkur'anin ba amma in ka iya karantawa an fi son kai da kanka ka karanta ka roƙi allah ka biyan bukata da shi amma idan in ba ka iya karanta alkur'ani ba to ka ce ka nemi waɗanda suka iya karanta alkur'ani wannan babu laifi a kai ba waɗanda za su zo suna karanta maka alkur'ani kamar shan ruwan kurciya ko shan ruwan zakara ba a'a waɗanda za su karanta maka alkur'ani yadda ake karanta alkur'ani to idan ka same su suka karanta maka alkur'ani da kyakkyawan niyya kur'aninka ya yi ya halalta kuma ka kawo wani abu ka zo ka ba su wannan kuma ya halalta amma kada ya zamanto masu karanta alkur'ani su kuma sun maida wannan karanta alkur'ani ya zamanto shine sana'arsu ba su da wata sana'a shi dai suna jira idan wani na nema karanta mashi alkur'ani shi a zo a doke su su su karanta har wasu ma na kiran shi wai aikin hannu to akwai malamai da suke cewa yin hakan bai dace ba kada ku mai da shi ya zamanto kaman shi ne sana'a ku ba ku da wani sana'a amma an san ku kun iya karanta alkur'ani to she wani ke bukatar a karanta musu alkur'ani she zai doke ku ko karanta musu alkur'ani she mai shi kuma ya yi muku alkhairi to akwai waɗanda suke ganin cewa kamar idan an karanta alkur'ani in ba a yanka dabba ba mana ba zudda jini ba kamar kenan hukun allah da an yin nan bai samu karbuwa ba to wannan ba daidai ba cikin addinin musulunci babu wani sharati da ke tabbatar da cewa idan an karanta mutum alkur'ani hal an mishi roko dole shi ya da jini ko da ke wata tambaya wurin ba amma ana yi sa'annan abu na biyu karanta alkur'ani domin neman biyan bukata da zaman to bukatar ka da yasa aka karanta maka na Qur'ani ta anyar halal ne ta halal ne da ko neman lafiya ko neman harkan tafiya ne ko kuwa ta kasuwanci ne kake son Allah ya maka budi Allah ya kare ka daga shetanu daga miyagun mutane daga kambin baka to ka kuma babu abin da ke magance wannan shi alkur'ani shi ga shi kai kuma baka iya karanta alkur'ani ba to kaga za ka nemi waɗanda suka iya karantawa ba waɗanda za su maka wanke zube ba a wanda za su karanta maka alkur'ani sosai karantawa tsakani da allah su karanta shi tsakani da allah to za ka neme su su karanta maka alkur'ani da kyakkyawan niyanka a bisa ga kan kyakkyawan aikin da kake so a karanta maka da shi to wannan malamai sun ce ya inganta babu laifi a kai amma waɗanda za su karanta alkur'ani za su hana sauke musu alkur'ani kan wani na bin su bashi kar mai shi ya iya ya tambaye su ko kuwa kan za yi a taushe ma wani hakkin shi ko wance kasuwanci na tashi a karanta alkur'ani ta fadi ni na waya tashi to wannan kuma ya zama to haramu to don haka Allah sa mu gane a inda muka yi kuskure ciki Allah ya fi muna wanda muka fadi zaman to daidai Allah ya ba mu ladan shi domin alkur'ani magani ne waraka ne ga dukkanin abin da bawa mummune ke bukata na rayuwar duniyar shi da kuma lafiyar shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh